signing ceremony yesterday by additional 1,500 megawatts. mun yano kan yarjejeniyar samar da wutar lantarki daga hasken rana da kamfanoni goma sha biyu da aka yi an kammala zai samar da karin wutar lantarki da megawatts dubu ɗaya da ɗari biyar. karamin ministan lantarki na Najeriya Baba Shehuri ke bayani kan wannan matakin a wani taro da ya zanta kan samun makamashi daga ma'adinin kol ko bakin gawayi don samar da suminti mai araha. Challenges from Nigeria Minista Shehuri ya ce matakin ya zama wajibi don kaucewa munin tasirin illar 'yan ta'addar Niger Delta Avengers da ke dakile kai iskar gas ga cibiyoyin samar da lantarki. Za a kafa cibiyoyin samar da lantarkin daga hasken rana da zai lashe dala biliyan biyu da miliyan ɗari biyar a yankin Abuja, Nasarawa, Kaduna, Katsina, Sokoto, Bauchi da Filato. Gwamnatin ta yi maraba da yadda kamfanin Lafat na kamfanin Suminti na Ashaka ya yi azamar kafa cibiyar samar da wuta daga kwal. Wannan ma'adinin dai da sauran ma'adinai na zube a garin mai ganga da ke karamar hukumar Akwa a jihar Gombe. Tuni al'ummar yankin in ji sarkin Akwa Alhaji Umar Muhammad Atiku sun fara cin gajiyar aikin ma'adinai. Ya fitar da sunan ƙasan Ako a duniya mun tabbata zai kawo abubuwa na ci gaba da yawa musamman a halin da ake ciki yanzu na rashin aiki na matasa ci baya na abubuwa da dama a wannan yanki namu kusan ko kuma karamar hukumar akwai ita ce mafi ma girman kananan hukumar lokacin ake cewa kusan ma duk nahiyar afirka dinnan wani goyon baya za ku ba don wasu kamfanoni masu zo su sake amfani da wani ma'adini daga karamar hukumar na ƙara samun ci cigaba eh, gaskiya za mu ba da iya goyon baya da ya kamata akwai gagarumin aiki na hanya ma da suka yi wanda zai hada bakin kwalta zuwa wannan kamfani kuma ya hada ƙauyukanmu fiye da ashirin da babbar hanya to irin waɗannan ayyuka nasu sun sa da mu da hakimanmu da digatanmu da jaurabanmu da duk jama'anmu mun gamsu cewa idan muka ba da goyon baya za a samu ƙarin ayyuka na ci gaba kamfanin sumintin ashaka ke shanye rabin wutar da gwamnatin najeriya ke tura jihohi shida na arewa maso gabashin kasar wanda ya nuna da samun kammala kafa cibiyar wuta daga kwal zai sauke kamfanin daga dogaro ga wutar gwamnatin da hakan ma ka iya farfado da shi daga asarar da ya tafka sakamakon harin da 'yan boko haram suka taba kaiwa kamfanin dan amar din akwa alhaji suleiman yahaya shine shugaban kamfanin mun gode allah mun gode wa shugaban kasa buhari da ya wannan yakin ya tada yakin nan da gaske shekara biyu da suka wuce maharan nan sun shiga mana kamfanin mu so biyu sun mana barna sun mana sace-sace wanda muka yi asarar naira biliyan hudu har yanzu ba mu farfado daga wannan asaran ba da kuma tsoron da aka sa a zukatan attajiranmu da masu arzikinmu da kuma mutanen kasashen waje da kuma kamfanin saka jari na Najeriya. Da alamu wannan zai bude babin bullo da sabbin dabarun zamani wajen samun hasken lantarki a Najeriya. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.